Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsin yau Lahadi 8 ga watan Oktoba lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. An ci gaba da barin wuta zuwa dare sa'o'i bayan da mayakan Falasɗinu suka kaddamar da wani gawurtaccen hari na bazata kan Isra'ila jiya Asabar mayakan hamas sun cilla dubban rokoki daga gaza sannan suka tura mayaka suka kashe tare kuma da kama sojojin isra'ila da fararen hula wannan tsararren harin ya shammaci bangaren bayanan sirri na isra'ila akalla sojojin isra'ila 250 ne aka kashe sannan sama da dubu ɗaya kuma suka samu raunuka bayan da ɗimbin falasɗinawa suka kutsa cikin isra'ila daga gaza ta ƙasa da ta sama da kuma ta ruwa an kama sojojin isra'ila da fararen hulan da ba a san adadinsu ba aka kai gaza wanda hakan wani al'amari ne mai sarƙaƙiya ga isra'ila isra'ila ta ƙaddamar da hare-haren jiragen yaƙi kan gaza inda ta kwantar da gine-gine da dama jami'an asibitin falasɗinu sun ce falasɗinawa akalla biyu ne aka kashe sannan sama da dubu ɗaya da ɗari shida kuma suka ji raunuka a halin da ake ciki kuma shugaban masar abdul fatah lcc ya yi gargaɗi jiya asabar kan abin da ya kira jerin nau'ukan tashe-tashen hankula da ka iya biyo baya ganin yadda isra'ila ta mayar da martani da munanan hare-haren jiragen sama bayan da hamas ta kaddamar da wani mummunan hari kan isra'ila lcc ya ce ya samu kiran wayar tarho daga shugaban faransa emmanuel macron kuma sun tattauna kan abin da ya kira kokari na bai daya na hana al'amuran dada yin muni a zirin gaza tsakanin falasinawa da isra'ilawa dama masar na da tarihi na zama muhimmiyar mai shiga tsakani wajen sasanta isra'ila da falasinawa sojojin turkiya sun kashe mayakan kurdawa 58 a arewacin siriya a wasu hare-haren da suka kai da dare a wuraren mayakan a cewar ma'aikatar tsaron kasar jiya asabar yayin da tashin hankali ke daɗa munana a yankin tun bayan wani harin bam da aka kai a birnin ankara kusan mako guda da ya gabata wannan satin turkiya ta ce za ta auna duk wani abu mai nasaba da haramtacciyar kungiyar mayaka ta pkk da kuma kungiyar mayakan kurdawan siriya na ypg bayan da kungiyar pkk ta yi kirarin kai harin bam din na ranar lahadi a birnin ankara wanda ya raunata 'yan sanda biyu ya kuma kashe mahara biyu turkiya dai ta ce daga siriya maharan suka fito ministocin harkokin kaurar jama'a daga kasashen turai biyar waɗanda suka futa kura da yawan kaurar jama'a daga ƙetaren tekun bahar rum wato cyprus girka italiya malta da spain sun yaba da sabuwar yarjejeniyar ƙungiyar tarayyar turai eu kan batun kaurar jama'a to amma sun ce akwai buƙatar ƙarin kayan aiki ministocin na ƙungiyar med 5 waɗanda suka haɗu a Thessaloniki na ƙasar girka shekaran jiya jama'a da kuma jiya asabar sun yanke shawara mai tsauri kan batun mayar da waɗanda suka ƙetara zuwa ƙasashensu ba bisa ƙa'ida ba zuwa ƙasashensu na asali suna masu kafa hujja da cewa muddin turai ta kasa ɗaukar ƙwararren matakai to masu tsatsauran ra'ayi za su ɗau nasu matakin. Ministan harkokin ƙaurar jama'a da mafaka na girka Dimitris Kiridis wanda ya karbi bakuncin karo na shida na taron na Med 5 da kuma mataimakin shugaban EU Margaritis Shinas sun yaba da yadda aka cimma jituwa kan batun. A ƙarshe, sabon makami mai linzamin nan wanda akan cilla zungurunsa daga rami mai iya isa wata nahiyar daga wata wanda rasha ke kerawa na gab da kammaluwa a cewar ministan tsaron rasha sargi shegu jiya asabar bayan da ya gane wa kansa yadda ake kera makami mai linzamin na sarmat wanda ɗaya ne daga cikin makaman rasha mafiya shahara hada wannan makami da bangaren makamai masu linzami na zamani wanda daga shi ne rasha za ta kafa rundunar mayakan nukiliya na ƙasa wani abu ne da ake baiwa fifiko don tabbatar da tsaron ƙasar da aka ruwaito shegu na cewa kenan kalaman nasa sun yi daidai da salon babatun karfin nukiliya da rasha ke daɗa yi. a tankiyarta da yammacin duniya sanadiyar yakin ukraine makami mai linzamin na sarmat wanda sojojin ƙawance neto ke lakabi da shaidan an ce akan iya ƙaddamar da shi cikin ƙanƙanin lokaci wanda don haka na'urar ganowa ba ta ma samun isasshen lokacin bibiyar tashin makaman. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Asabar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta auku a yammacin Afghanistan inda ta yi sanadin mutuwar mutane akalla ɗari da kuma raunata wasu ɗari biyar girgizar ƙasar mai ƙarfin shida a ma'auni. ta fi aukuwa ne a zindajan wata gunduma da ke yankin tsakiyar lardin herat mai makwabtaka da iran sau biyar akalla hucin girgizar ta yi ta jijjiga lardin cikin sa'o'i biyar labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba kowa zauren VOA. A wannan makon za mu shiga ƙasar Kamaru a inda zan haɗa ku da abokin aikina Muhammad Bashir Ladan wanda a yanzu haka yana nan tare da manyan baƙinsa. Bashir zai bayyana muku maudu'inmu na yau. Bashir Bismillah. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku. a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin zauren voa daga nan sashen hausa na muryar amurka naku muhammad bashir ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan eh, birnin yawunde wato babban birnin kamaru lallai kuwa mu na yau za mu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokaradiyya a kasar kamaru mun san cewa kamaru tun 1990 kamar shauran kasashen nahiyar afirka ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran ƙasa. To a yau dai eh, muna tambayoyi ne ga manyan baki da muka samu daga cikinsu akwai wato Malam Shehu Usman daga Yawunde. Shehu Usman, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eh, mai magana da ku Shehu Usmanu daga babban birnin tarayyar Yawunde na ƙasar Kamaru. To kuma Malam Muntari Hamisu daga wato baminda babban birnin arewa maso yammacin kamaru a yankin ingilishi a nan kasar im malamin tare hamisu assalamu alaikum shi ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne dr mutari hamisu daga birnin baminda kamaru dan jam'iyyar sdf shugaban matasa amma a yanzu organizing secretary na northwest region gabaki daya muna nan tare da kuma wato alhaji muhammadu jafaru na jam'iyyar rdpc ko kuwa cpdm eh, shi kuma ah, diga can bertuwa kenan babban birnin gabashin kasar kamaru alhaji muhammadu jafaru assalamu alaikum ko za ka kara mana bayani kan wane ne kai alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu ni ne eh, jafaru ana ke da ni muhammadu jafaru a conseil regional a yankin bertuwa e, nake muku sallama da fatan alheri daga karshe kuma ga sisi bamanga shi kuma daga birnin duwala kenan shi ma daga wato jam'iyyar yan adawa yake na fsnc sisi e, bamanga assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da kai ina ga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura a gaskiya babu wani ci gaban da aka yi a cikin demokradiyya a kasashenmu wato na afirka bakade musamman ma a kasan cameroon in ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya zan iya gaya maka ma mun koma baya ne don me sa muka koma baya don a ɗaya zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su a banza menene kama su da aka yi wato domin dai suna so su fito titi su ba da ra'ayi ra'ayin su aka kama su musamman ma ina tuna da wato 'yan uwana 'yan siyasa da suke nan a mrc da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa a kawala ta kuma akwai 'yan farin hula ma da yawa da suke nan a fursuna na ɗaya kenan na biyu kuma za ka gani akwai 'yan jarida da yawa da yau a ƙasan cameroon mun san cewa an kama su aka masu duka aka yi masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma faɗa ji daɗi hakan nan domin a ji shi ba ina tuna da muhammad wazizi da har yanzu ba binne shi ba ina tuna da martinez zogo da har yanzu in ka duba mun san yadda ake tafiyar da sha'anin shi kaga wannan dukka ai ba ka cewa akwai demokradiyya ba to a gaskiya a nawar ra'ayin ni wato ni na duba cewa mun koma baya ne sosai don yau a kasan cameroon bayan da za ka yi ka fito ka yi magana mm, Eh, gwamnati ba su takura maka ba ko kuma ba su nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba to abin tausayi ne a tafiyan da muke yi to abin da nake son kawo kenan na ra'ayi. Shehu Usman wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afirka. Shehu Usmanu a shirinmu na yau na zauren VOA a wannan sashen Hausa na muryar Amurka muhawarar mu ta danganci maganar eh, ci gaban demokuraɗiyya a ƙasar kamaru wato mun san cewa tun da tara 1990 kamaru ta ɗau ta rungumi wato tsarin mulki irin na demokuraɗiyya to a matsayin ka na mai tsokaci wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau to a gaskiya alhaji bashir ladan in ana duba ne ta fuskan demokradiyya da kuma ci gaban da aka samu to an samu dai tofa albarkacin baki a ƙasar kamaru a matsayin ci gaban demokradiyya shine kawai aka samu a matsayin demokradiyya amma wani ci gaba hakan nan a karan kan ƙasa me ƙasa ta amfana wani irin ci gaba ƙasa ta samu to in a matsayin tattalin arziki ne kaga a yanayin da da muke lokacin da bamu a cikin demokradiyya yanzu da demokradiyya ta zo inda kowa zai samu wato zai sha mun demokradiyya sai ya zama abin ya zama wasu tsirawu ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiyya to kaga babban abin da dai zamu gode wa Allah shine kashe-kashen rayukan da wasu kasashen suke fama da shi duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu mu ba mu da shi a wannan kasan da dai akwai wasu bangarorin da 'yan taware da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na boko haram amma fuskan demokradiyya lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa amadu Ayido ya bar karagar mulki. Kamfanonuwan da kasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700. Muna da jiragen sama akalla guda bakwai, muna da jirgin ruwa guda ɗaya, muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin amma a yanzu komai komai wanda kamaru za ta ɗauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu hasali kuma duk wasu ayyukan da aka ɗauko na makudan kuɗi ba za ba a cin magaci to a muddin gaskiya a fuskan demokradiyya dai ba wani ci gaban da aka samu a ƙasar kamau inda magana ce ta gaskiya Malam Shehu wato idan na saurare ka shin kana nufin cewa zuwan demokradiyya ne ya kawo ya sa wato yawancin eh, gulla eh, a kayan alatu da kamar suke da shi ta lalace ne ko ya kamar da ka lissafa a kamfanin jirgin sama a jirgin ruwa da shauransu shin zuwan demokradiyya ne ya kawo haka kai buga watakila an samu wani dan ci gaba musamman abin da ya eh, shafi wato sungulla irin na zaɓe an san cewa a kasar kamaru eh, ba akalla dai daga 1990 zuwa yanzu dai an yi gudanar da zaɓe kamar na shugaban ƙasa kamar eh, so shida hakan nan zuwa bakwai akwai zaɓen 'yan majalisa da aka yi su ma gagara kirga haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba yi ba wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokaradiyya alhaji bashir ai wannan ta tamu ta kasar kamaru demokradiyya ce kawai takin da take da suna amma ba wata demokradiyya a ciki wannan kuma zabubukan da aka gudanar a alif 1991 dai a lokacin aka yi zaɓe aka yi yunkurin da rigingimu marigayi john fungi mafi wasu alkalman masu ashashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zaɓen amma gudun tarzoma ya ce shi ba zai yi yaƙi koko ba zai tada kayan baya ba aka samu zaman lafiya shi wannan shugaban namu ya zarce to tun daga wannan lokacin demokradiyya she zama kawai kowane ɗan adawa ya za a yi in ka taso ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka ki sayuwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijirar dole kana ji kana gani zaka bar kasan shi wannan demokradiyyar shi ya kawo mana wannan sace-sace mutum shi kwashi maƙudan kuɗi in aka yi magana shi ce yana da lauya ai demokradiyya ba ta ba da dama ba a'a shi an yi bincike a'a shi an yi kaza a'a kai wani ma ya iya kwasan kuɗin ya je ya yi ta yi wa jam'iyyar shugaban ƙasa hidima kaga wannan ya samu ne kaman wata wani kaman makari da abin da zai iya kare shi daga daga tuhuma ko ko daga kamu to illan demokradiyyan kenan in ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su a demokradiyyan su suka su suke ci gaba yanzu misali in ka duba kasar China ai ba demokradiyya ake a China ba kowa ya sani a India ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyyan kasashen da suke a nan rasha kasan irin demokradiyyan su amma sun da suke tsantsan demokradiyyan ita faransa da take ikirarin demokradiyya da ita amurka ai ana ganin irin cikas da suke samu in abu ya yi daidai da ra'ayinsu demokradiyya ne in ya saba musu kuma duk yadda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyan karyawa suke gaskiya demokradiyya a ƙasar kamaru ita ta kawo mana cikas ita ta kawo mana cikas ba karama babban cikas ma demokradiyya ce ta kawo mana cikas to bara mu koma sashin muntari hamisu kuma a can ba da malam muntari hamisu to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan kasar eh, kamaru tun 1990 eh, demokradiyya na nawa a nan kasar kamaru domin an mun lura tun 1990 lokacin da aka jam'iyyu daban-daban da karfin sdf a wannan lokacin an kama ganin cewa kowa ya yi sai abin da ya ga dama wanda dai ya ga ana taka wa ana taka doka saboda a yi gyara to amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman hakkinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa kaga demokradiyya a nan yana nawa ta wajen zaɓe mun duba hukuman zaɓe shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukuman zaɓe kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zaɓe eh akwai ɗan sanji kam a wajen maganan zaɓe amma magudin na da yawa har yau in muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zaɓe ne a ƙasan kamar da wahala domin muna ganin yadda zaɓen yake tafiya wato ainihin demokradiyya yana nawa a ƙasan kamaru in muka duba gabanin a haɗe ƙasashen biyu wato west cameroon da east cameroon 1957 zuwa 1950 zuwa 1959 akwai su kndp na su endere da su fonca da sauransu kowa na da jam'iyyar shi a lokacin demokradiyya so haɓaka kafin sashen english su haɗe da sashen faransa amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma 1990 eh, nan da aka sake dawa da demokradiyyan kuma da ba a bashi ma ana aiwatar da shi So, um, Alhaji Muhammadu Jafaru eh, duk yadda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka za ta bambanta da ta shauran in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar eh, RDPC ko kuwa CPDM wato jam'iyya mai mulki kenan duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan. Menene ra'ayinka kan wannan tambaya mu. a dangane da batun demokradiyya a cikin kasar kamaru babu dai abin da za mu ce sai dai mu sake gode ma shugaban ƙasa polibiya da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar kamaru domin ko shakka babu a cikin afirka dai kamaru na daga cikin ƙasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba wanda ƙasa ce wanda ta ba mu kowa ya yankin addininsa ko da wuta kake bauta mawa matuƙa baka takura ma wani ba baka da matsala wannan ci gaba ne ta bangaren addini wanda aka san na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa yau kamar na da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin wa'annan ƙasashen kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan Eh, kungiyar nasa bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum ma'amala tsakanin kasashe da kasashe da tsakanin mutane da mutane kamar ta yi rawan gani ta wannan bangaren saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka to malam baban gaba ga cewa idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya dole kenan za a duba cewa kuma yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya fa da kuke gani kamar babu ci gaba da waɗannan bayanai na Muhammad Jafaru za mu dakata a yau sai makon gobe idan mai kowa mai komi ya kai mu za mu ɗora yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce taku madina dauda nake cewa mu huta lafiya. Zuwa gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Yau shirin ya kawo mu birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso kuma na tare da ni wani bawan Allah za mu tattauna da shi game da abin da ya kawo sa a kasar Burkina Faso. Ranka dade ko ka faɗi mana sunanka shekaran da ka yi ƙaura daga ina kake ne ka yi ƙaura zuwa Burkina Faso. Eh, na farko dai sunana alayhi Salihu Abdulsalam Gada. Ni mutanen Nijar ne, Nijar a can wani gari da ake kira Katoriya cikin yankin Malbaza. Eh, na zo a Burkina Faso a shekara ta dubu da ɗari tara da tamanin takwas zuwa na farko kenan mun taho muna sai da 'yan kayayyaki sai da muna koma gida mai wani makon mu dawo a shekara ta dubu da dari tara da da ɗaya. Ka ce kuna sayar da sayarwa wasu abubuwa ne kuke sayar da sayarwa su sa'an nan me ya ingiza kama ka taso daga tu eh, kasar Nijar zuwa nan Burkina Faso. Na'am abin da ya isa na taso daga Niger zakuwa nan kasuwanci. Eh, mun zo ne muna saye da sai da kayan kayan mata na kwalliya yan kunne da sauransu da abin da ake ce ma kayan kwalliya na mata su muke saye muna saidawa eh to har dai shekara lokacin da muna zuwa mai wata biyu uku hudu mu koma yan an kare kino ma mu dawo to har ya zama a shekara dubu tara dari tara da tasa'in da ɗaya eh, lokacin da na kawo iyalina mun ka zama gaba ɗaya zama ya kama mu dai za a ce anan cikin burkina faso wagadugu burkina faso yasa eh, tun daga wannan lokaci ka sauya sana'ar da kake ko dai ita ya eh, sayar da kayan ado da kwalliya na mata din eh, kake ciki har yanzu a halin yanzu mu mun tsaya huta yare da yake yi yare su da yake biyan eh, wannan hanya da suke yi habbasa yanzu wannan kayan su suke saidawa. Ina son ka koro mini eh, kai dai bahaushe ne na jamhuriyar Nijar kuma ka sauya maskuni zuwa nan eh, birnin Wagadugu. Bayan shekara alif dubu da ɗari tara da casa'in da ɗaya da ka iso da iyalinka nan. Shin kana samun dama kana komawa gida don saboda ka ce daga gida kuma akwai tannoma da kuke yi daga wurin. Kana komawa ko dai gaba daya da ka iso nan tun wannan lokaci baka sake koma gida ba a gaskiya wancan lokacin muna koma mai noma lokacin noma ya kama mu zo mai noma mu dawo to yanzu dai kan gaskiya ba mu koma gida zama ya kama muna dandandan sai dai wa Allah ya yi <laughs> insha Allah za kana tuntuma yan gida kuka? a gida ko da yaushe muna magana da mutanen gida wannan lokacin na eh, na WhatsApp da ya samu kullum ana magana da mutanen gida Allah ba shakka kullum ana magana da mutanen gida ko shin zaka ka nuna mana zaman ka a nan a matsayinka na malam bahaushe akwai eh, wasu ƙalubale da ka fuskanta sa'annan wasu irin matakai ne ka ɗauka har Allah subhanahu Ta'ala ya yi maka wannan wato matsala. Hakika kalubale gada namiji matahi ba za a rasa su ba za a ji daɗin tahiya kuma ba za a rasa rashin daɗi ba mun gamu da cikas kala-kala eh, bisa ga eh, harkar mata kasuwanci yanzu ma a cikin wannan lokacin da muke ciki muna cikin jaraba saboda kasuwar mu ta sankan yari ta kone kayan mu duka ba da sun kone idan haka nan shi wannan za a ce cikas ɗin da mun ka gamu da shi kamar litinin mu 'yan Nijar ne kaga a can Nijar ɗin a halin da ake ciki yanzu ana cikin takunkumi nan burkina da dama takunkumin ba bai inganci ba kamar yadda suke a can nijar eh, amma dai ana shan wahala ya tsakanin ku hausawa eh, da suka hada da na jamhuriyar nijar na tarayyar najeriya na ghana na kamaru da dai sauransu ya tsakanin ku da hukumomi yake ku da kuka yi ƙaura daga kasashen ku zuwa nan burkina faso a zaman mu tsakanin mu da sai in ce muna ma Allah godiya a tsakanin bahaushen najeriya da na niger da na kamaru da na ghana zaman lahiya ake ba wani tashi hankali tsakanin mu to game da hukuma kuma su ma hukuma a ƙasar nan ba mu da matsala da ita ba mu da hukuma da matsala da hukuma ƙasar in kaggade bako an kai shi hukuma to shi ya sha. Ko kana tunanin shin ka iya komawa jamhuriyar Nijar ko ka gaba ɗaya zama dindindin kenan ba za a koma ba. A'a mutum bai ce ya zai koma gidansu inda inda aka yanka ci bai shi ba za ka ce haka ba. Eh muna nan dai sai da yadda Allah ya damu. An Allah kadar koma muna koma muna son koma in Allah ba mu halin koma insha Allah. Yanzu iyali nawa ka tara daga nan? Eh iyali na dama dai mata ta gida ce gida auro ta mun ka zo nan muna da yara guda hudu su ma namiji biyu mace biyu eh, namiji guda ya aure mace guda ta ya aure sauran yara biyu mace da namiji su ba su aure ba. da shi ba bai kai shi makaranta ba wane ne zai cewa da za ka yi sikiriti na tambayanka o oh, baba na tambaya he na tambayanka wani ho na tambaya Ubana da ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bari na ji daɗi. Daga infinity kana nufin cewa da za ka yi security na tambayanka o oh, baba na tambaya he eh. na tambayanka wani na tambaya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na da yaron zamani damu da shi ba bai kashi makaranta ba aure yake tari da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.